بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصلنا بسنة يوم الدين السلام عليكم <coughs> يوزا متاسي ونبابي ونبابي أنواع النسخ باعتبار الناسخ anwa'un آه، نوني 70 ده بس wannan kuma shine darasi na 34 jamil a cikin wannan littafi na mai albarka sharh al-warqat fi usul al-fiqh bismillah الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنواع النسخ باعتبار الناسخ ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد لأن الشيء ينسخ بمثله وبما هو أقوى منه يو za أنواع النسخ باعتبار nasakh ذات itibarin أنواع النسخ باعتبار المنسوخ فقلنا آنذاك nasakh إن المنسوخ ثلاثة أنواع وهو إما أن يكون منسوخ الحكم والتلاوة وهذا هو النوع الأول وإما أن يكون منسوخ التلاوة دون الحكم وإما أن يكون العكس يعني منسوخ الحكم دون التلاوة وأن المنسوخ al أقسام الناسخ بإعتبار المنسوخ wato ko abin da aka shafe tilawarsa da karatunsa da, hukuncinsa ba ayar a cikin qur'ani yanzu sannan babu hukuncin cikin musulunci ko kuma abin da an shafe tilawarsa amma hukuncin na nan tilawar ayar babu ita lakin hukuma bakin fil islam kan rajam ko kuma ya kasance an shafe hukuncin amma tilawar na nan an shafe hukuncin babu shi amma ayar tana nan ana karanta ta cikin alkur'ani mai girma to amma anwa'un nasikh bi itibarin nas anwa'un nasikh bi itibarin nasikh shine nan zai karkasa mana shi yace yuzu naskhul kitab bil kitab muradu bil kitab al qur'an wa naskhu sunnati bil kitab wa bis sunna guda nawa kenan yanzu anan uku dai naskhu kitab bil kitab naskhu sunnati bil kitab naskhu sunnati bis sunna kuma kenan kun gane ai sannan wa yajuzu naskul mutawatir bil mutawatir ya zama an rabi wa naskul ahad bil ahad ya zama al-khamis wa bil mutawatir ya zama me as-sadis sai ce wala yajuzu naskul kitabi bis sunnah ba shi halatta ka kawo hadisi ka ce ya shafe wata aya ta alqur'ani hadisi ba zai shafe aya ba shi a fahimtarsa wani mutawatir bil ahad sannan ba shi halatta ka kawo hadisi na ahad ka ce ya shafi hadisi mutawatir li'anna shay'a ga ta'alil ta'lil can wurin yayi magana yanzu zai kawo me dalili li'anna shay'a yunsakhu bi mithlihi wa bima huwa aqwa minhu wannan ita ce hujjar wanda suka hana suka ce kowane irin abu za a iya shafe shi ne da abin da yake daidai da shi wato alkitab bil kitab kaga dai kankan kan kan sun yi daidai wa daidai as-sunna bi sunna sun yi daidai wa daidai al-mutawatir bil mutawatir daidai wa daidai al-ahad bil ahad kaga daidai wa daidai lianna shay'a yunsaku bi mislihi wa bima huwa aqwa minhu kamar mu ce nasku sunnati bil kitab min wa al min al-ahad فإذا نسخت السنة المتواترة سنة أحادية فهذا لا مانع هنا فاتكم فهمت wannan shine ta'alilin su wato dai kenan anan gurin za mu iya cewa alkisma ɗin kisma kaliyya za ta zama nawa kenan ku duba na farko nasul kitab bil kitab ɗaya kenan ko sai ko me nasku sunnati bil kitab na biyu kenan sai ko me nasku sunnati bis sunna daga nan sai nasku mutawatir bil mutawatir sai nasku al ahadi bil ahad sai nasku al ahadi kuma bil mutawatir ba guda shida ba kenan to waɗannan duk ya yadda cewa za su yi to sauran kisma din shine naskhul kitabi bisunna sunna a shafe qur'ani ta hanyar hadisi wanda ita ce shine an-naw'ul as-sabi sannan kuma naskhul mutawatir bil ahad wa huwa an-naw'u thamin a takaice dai kisma din kisma ce sumaniya bi ma'ana أن النسخ باعتبار الناسخ ينقسم إلى ثمانية أقسام ina fata an fahimta tastati'u an tastahdiraha fi dhakiratik fi zihinik. bi tariqatin sahala misali dauki alkitab karka kare karka shiga komai sai ka gama shi ka ce nuskul kitab bil kitab ina fata an fahimta dauki sunna nuskul sunnati bis sunna dauki mutawatir nuskul mutawatir bil mutawatir dauki ahad nuskul ahad bil ahad kaga ɗaya sun tafi akan haka to sai kuma ka dawo nashul kitabi bi sunna wanda wannan yana daga cikin abin da suka yi sabani ba ya zama kashi na biyar bayan mu a mu sai kuma ka dawo nashul ahadi bil mutawatir ko ba haka ba sai wanne ya rage yanzu ba sai nasku sunnati bil kitab jamil to kaga kisma din kenan a cikin wannan kisma guda takwas sun yarda da guda shidan farko ko a ce mahallin ijma'in ne tun daga na farko zuwa na shida mahallu ijma amma sauran kuma an yi sabani shin zai yi ko ba zai yi ba kamar da zamu gani cikin sharhi تقدم أن الناسخ هو الله تعالى لأنه هو الرافع للحكم دل على ذلك خطابه المتأخر الدال على انتهاء الحكم الشرعي ويطلق الناسخ على الدليل نفسه هو المراد هنا وهو إما كتاب أو سنة جميل ya riga ya gabata cewa mai shafe hukunci bisa ga hakika shine Allah tunda dai Allah shi ya saukar da wahayin sawa'un wannan wahayi na qur'ani ne ko na hadisi ne Allah ne da ya saukar da shi da haka shine mai shafi hukunci dalla ala zalika khitabuhu almutaakhir dallu ala intihai alhukm alshar'i don wannan magana tasa ta karshe wadda ta nuna tike karewar hukuncin farko ta nuna haka sannan wa yutlaqu an-nasikh ala ad-dalil nafsihi wato an-nasikh ala al-haqiqa huwa Allah wa qad yutlaqu an-nasikh kuma ala ad-dalil وهذا الدليل إما أن يكون من كتاب أو من سنة وهو المراد هنا وهو إما كتاب أو سنة وقد ذكر المصنف وقد ذكر المصنف مسائل النسخ بين الكتاب والسنة وبين ما يجوز وما لا يجوز م. قوله ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب هذا النوع الأول من أنواع الناسخ وهو أن يكون قرآنا والمنسوخ قرآن مثله وهذا النوع لا خلاف فيه وقد وقد wa taqaddamat amthilatu misalin sai daga ya gabata kamar ayoyin nan guda biyu da suke tare da juna ya ayyuha annabiyyu harridul mu'minina lil qital in yakum minkum isrun sabirun yaghlibu 200 wa in yakum minkum 100 yaghlibu alfan min alladhina kafaru bi annahum ula فجاءت آية بعدها مباشرة الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله فهذه الآية المتأخرة نسخت الآية المتقدمة فهذا من نسخ الكتاب بالكتاب نعم قوله ونسخ السنة بالكتاب هذا النوع الثاني وهو أن يكون الناسخ قرآنا والمنسوخ سنة وهذا قول الجمهور لأن القرآن والسنة من عند الله تعالى غير أن فأنا متعبد بتلاوته والسنة غير متعبد بتلاوتها ونسخ حكم أحد الوحيين غير ممتنع ممتاز wannan shine nau'i na biyu sunna ta tabbatar da abu sannan kuma qur'ani ya zo ya mai ya shafe shi qur'ani ya zo ya shafe shi sai wannan shine maganar jumhurin malamai domin da alqur'ani din da hadisi su daga Allah ne bambancin da ke tsakaninsu wato al'ana yazkur farqan min al-furuq بين الكتاب والسنة الفرق بينهما أن القرآن متعبد بتلاوته والسنة غير متعبد بتلاوتها zaka zo yanzu kai karatun Qur'ani daga nan har azhar a matsayin abinda da zaka ka samu lada kullu harfin ashru hasana kullu harfin ashru hasanat kun gane to amma ba za ka sa hadisi a gaba wannan ta kila ya ambaci wannan dan shine fark din da kowa bai sabani ba idan law sa'alaka sa'ilun ma huwa al bayna al-kitabi was sunnah nahnu saddaqna anna kullan minhuma wahyun min indillahi ta'ala li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yantiqu an al-hawa in huwa إلا وهي يوحى لكن ما الفرق بينهما تكون أن القرآن متعبد بتلاوته والسنة غير متعبد بتلاوتها ومن الفروق كذلك أن القرآن معجز بلفظه ومعناه بينما الحديث النبوي غير موجز إنا فتاهم فهمت أقول آه، أنك مسجد سواء أن القرآن لفظه ومعناه من عند الله والحديث النبوي معناه من الله لكن لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم أما أقول أن سؤال وندب سيدد وندب ديني دكم أن نسجد سواء أن القرآن معصوم من الله تعالى فالله تعالى تعهد بحفظه لكنه لم يتعهد بحفظ حديث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي يمكن لأحد من الناس أن يكذب على الرسول ويتقوله ما لم يقله لكن القرآن ليس كذلك ko ko malaman da ba su yarda da wannan ba suka ce ai idan ka ce an tsare qur'ani ba tsare hadisi ba to kana nufin an tsare gundarin bakin ko fassara kuma ba'at wa bitali la fa'idata fi alfazun biduni ma'ani wa nahnu na'lam أن القرآن لا تقف على معانيه بصفة صحيحة إلا بالاستعانة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن السنة هي البيان وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فإذا ضاء فإذا ثبت الذكر وضاء البيان kaga babu wadafin nan kenan saboda haka suka ce ba zan yadda ba a ce wai qur'ani ba ba qur'ani ne tsararre banda hadisi hadisi ma tsararre ne ina fata an fahimta ko da mutum ya kafa hujja da inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun zace eh ai min adh-dhikri din al-lafz wal ma'ana fallahu ta'ala ta'ahada bi hifz al-lafz wal ma'ana wal ma'ana la tatabayyan illa bi wasitati ahadith nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam da haka Allah madaukakin sarki ai qayyada li hadhihi al-umma man yubayyinu ma sahha min al-ahadith wa ma lam yasihha falyakzib man yakzib falyakzib man sha'a an yakzib ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam فإن الله تعالى هيأ من هذه الأمة ثلة من حملة المبادئ الذين يستطيعون التمييز بين ما صح وما لم يصح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عبر التاريخ في كل زمان ومكان فالأمة لا تخلو من مثل هذه الفئة المؤمنة التي ترصد ما أسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال كاذبة fatufannidaha tafnidan kamilan hatta yattadhiha al-lailu luminan na har ina fatan kun fahimta wato wannan nukuda din tana da muhimmanci dan da wannan nukuda din wadansu suke rushe hadisin manzon Allah ta hadisi ba ba tsararre bane ba Allah ya alƙawarin kare alƙur'ani amma bai alƙawarin kare hadisi ba wannan nukuda ce hassasatun jiddan qalla man takallama minha hatta min ulama'i ahli sunnah kun gane was sunnatu ghayr muta'abbadin bi tilawatiha hukumi ahadi da ahadin alwahiyaini ghairu mumtani'in shafe ɗaya daga cikin wahayi guda biyu ba abu ne da za a ce ya ƙi yiwa ba tunda da dukkanin sa daga Allah ne in ta yana min alqism athani wa misaluhu أن akla wa shurba في ليالي الصيام كانت محرمة بالسنة جميل لما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا الأزمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة العتمة بفتح التاء إذا صلوا إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء ديتي كان الناس على عهد رسول الله متى نسن كسانتي ألوكة النبي idan sun yi sallar isha'i to kuma ya haramta gare su su ci su sha ko mata ina fata fahimta ya haramta a ce su sha inda ya eh, sallaw al-atma wa samu ila kabila qabila wato ainihin za su ci gaba da yin azumi har ya zuwa dare mai zuwa ina nufin al kabila ya ne al muqabila yana nufin fursar da aka baiwa mutane dama ita ce da zarar rana ta faɗi to kafin isha'i ka yi abin da za ka yi idan kuma da rana ta faɗi kuma har lokacin isha'i ba baka riga ka sha ruwa ba to kenan bai halatta ba ka ci ko ka sha ko ka kusance mace kuma sai wani daren wannan haka ya kasance ala ahad rasulullah fadin sa cewa kana nasu ala ahad rasulullah wannan ɗaya ne daga cikin abin da ake daukan shi a matsayin hadisi marfo'i daidai da yace annabi ya haramta mana tunda an san ala ahad rasulullah hal hunaka al-amir wan nahi ghayr rasul laysa hunaka man ya'mur wala man yanha wala man yuhallil wala man yuharrim illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam وبالتالي فهو الذي منعهم إذا هذا الحكم ثابت بالسنة kun gane ai fa nasakha ko fa nusikha fa nusikha zalika bi qawlihi ta'ala wa hilla lakum laylata as-siyami rafatu ila nisaikum kunna hmm. libasun lakum wa antum libasun lahun hmm. alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal ana bashiruhun mumtaz fadin wannan ya nuna cewa kishiyarsa shine me hurrima da tan haram ne yanzu da an ce uhilla ya nuna abin da aka faɗa da ne haramun ne wa tahrimu kuma haqqullahi wa haqqu rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam fallahu yuharrim biwasitati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bitali fa huwa alladhi harrama idan yanzu kuma ya zama uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum lafazin ar-rafas yutlaq wa yuradu bihi al-jima' wa yutlaq wa yuradu bihi al-qawl as-sayyi munan zance ana kiransa arrafas zina a jima'i ana kiransa da suna arrafas sannan magana da take bin muqaddimatul jima' maganar batsa da ana kiranta da suna arrafas amma anan almuradu bihi aljima'a. uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum babban abin da nuna jima'i ake nufi da shi karara da yace ila nisaikum kun gane ai amma can da yace fala rafasa wala fusuka wala jalal fil hajj yuhmalu ala معانيه سواء كان جماعا أو غير الجماع كل ذلك يطلق عليه الرفث وهل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن عبد الله بن عباس لباس بمعنى سكن هن لباس لكم وأنتم هن سكن لكم وأنتم سكن لهن إلى ya hararo wannan ma'ana ne daga faɗin Allah ta'ala wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha fan nisa سكن للرجال وكذلك الرجال سكن للنساء يعني ما يحقق السكينة في قلوب بعضهما للبعض الآخر علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم تاب عليكم يعني رجع بكم يعني عن الشدة إلى التخفيف domin haramcin wancan ai akwai shidda a cikinsa yanzu kuma halaccin ya zama akwai me at-takhfif da haka fataba alaikum wa afa ankum maktaraftum min dhunubi aw min al-mukhalafa fi zalika al-hukm fal ana bashiruhunna lafazin al-mubashara anan gurin nufin al an gane ku المهم أن هذه الآية الكريمة نسخت ما ثبت من الحكم في ذلك الحديث النبوي المشار إليه سابقا تكون أنا يا زمان نسخ السنة بالكتاب wato wanda shine al-qism ath-thani al-awwal nasxu al-kitab bil-kitab wath-thani nasxu as-sunnati bil-kitab sai ce me ومنع الشافعي رحمه الله هذا النوع في إحدى روايتيه بقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه في شافعي يتي بزي يؤتي الكتاب يزوي شافي السنة با قرآني بزي شافي حديثي با حجة الله يتي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس تو وجه الدلالة ووجه الدلالة أنه سبحانه قد جعل السنة بيانا للقرآن والناسخ بيان للمنسوخ فلو كان القرآن ناسخا للسنة لكان القرآن بيانا للسنة وهذا لا يجوز عند إمام الشافعي يتأكد yace an saukar da sunna don ta zama bayanin alkur'ani to yaya kuma alkur'ani zai zo ya shafe sunna ya zanto shi gundarin baki ya shafe fasara wanda ya kamata fasara ce za ta shafe mai gundarin baki a إمام الشافعي shafi'i ما fahimtar sa kenan sai ce mi wa sahihu قول الجمهور لوقوعه وأما الآية فلا يتم الاستدلال بها على المنع بجواز أن يكون المراد من قوله لتبين لتبلغ والتبليغ عام فحمل الآية عليه أولى جميل يسي صحيح زنتيشين جواز نسخ السنه بالكتاب واما استدلال الإمام الشافعي بهذه الآية المسوقة قبل لا يتم لماذا لا يتم هذا الاستدلال على المنع وذلك لجواز أن يكون المراد من قوله لتبين يا إيه يوا أبين دا أكي نفي دا لتبين أي لتبلغ وكما التبليغ عام domin yana daga cikin at-tabliq shine mai bayanin nasikh wal mansukh din fa hamdul ayati alaihi aula daukar ayar a matsayin litubayyana ma'anarsa lituballiga ya fi faɗi sama da takaice ta a matsayin albayan kada yake nufi tunda a cikin at-tabliq hunaka bayanun wa gairu bayan kulluhu dakhilun fi ma'ana at-tabliq kun gane wa قوله وبالسنة أي ويجوز نصب السنة بالسنة وهذا هو النوع الثالث وهو أن يكون الناسخ سنة والمنسوخ سنة ومثاله حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وقوله كنت نهيتكم يدل على أن النهي ثابت بالسنة جميل to kaga na uku kenan ko shine nasku sunna bis sunna wa hadha huwa an-naw' ath-thalith ya zanto da nasikh da mansukh din dukkan su hadisi ne misalinsa sa shine hadisin buraida radiyallahu anhu manzo Allah ce kuntu nahaytukum an ziyaratul qubur fazuruha da yace nahaytukum kan hadha nahyu bimaza bis sunna fa qala al an fazuruha wa hadha al amru alladhi jaa mutaakhiran an nahyi kadhalika bis sunna idan hadha min babi nasku sunnati bis sunna fa qawluhu kuntu nahaytukum yadullu ala anna an nahya thabitun bis sunna da yace kuntu nahaytukum qawluhu متواتر أي ويجوز نسخ المتواتر من الكتاب أو السنة بالمتواتر وهما قسمان الأول نسخ الكتاب بالسنة المتواترة الثاني نسخ نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة wato idan an ce naskul mutawatir bil mutawatir zai dauki abu guda biyu ne abu na farko shine a shafe qur'ani ta hanyar hadisi mutawatir da annal qur'ani mutawatirun والسنة المتواترة إذا جاءت فنسخته وهذا من باب نسخ المتواتر بالمتواتر سنة النوعي نبي تكين ديك الكشن وانا شينا السنة المتواترة بالسنة المتواترة مثلها إنا فرنكم فهمتا سيتمي أما الأول فمذهب الجمهور جوازه وذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه إلى عدم الجواز يحتج يحتج الجمهور بأن الكل واحد من الله واستدل الشافعي بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها والسنة ليست خيرا من القرآن ولا مثله جميل maganar cewa a ya shafe qur'ani ta hanyar hadisi mutawatiri hadisi mutawatiri zo ya shafe qur'ani wannan shine mazhabin jumhurin malamai suna ganin hakan ya halatta imamu shafi'i da imamu ahmad cikin abin da ya shahara daga imamu ahmad din shine adamul jawaz suka ce abadan la yajuzu naskhul kitab bis sunnatil mutawatirati wa zalika li'annaha dunal kitabi fil manzilati la tusawi alkitab wala takunu khairan minhu kun gane ai hujjar imam ahmad kenan da imam shafi jumhur suka ce la nahnu qulna innal kitaba yunsakhu bi sunnatil mutawatira li anna al kulla wahyun min allah fal qur'an wahyun min allah was sunnatul mutawatiratu kadhalika wahyun min allah imam shafi sai kafa hujjar cewa ai abin da sana ce bai halatta ba Allah madaukake yace ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha idan al alaqatu bayna an-nasikh wal mansukh imma an yakuna an-nasikh mithla al-mansukh fi al-manzila wa imma an yakuna khairan wa afdala min al-mansukh في المنزلة الآن الحديث لا يكون مثل الكتاب في المنزلة ولا يكون أرفع من الكتاب في المنزلة لماذا تدعون أن السنة تقوى على نسخ الكتاب هذه هجة الإمام الشافعي سيتي والسنة ليست خيرا من القرآن ولا مثله سيما ليتي والراجح والله أعلم الجواز لأن الناسخ حقيقة هو الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فإن كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحكامه من الله قال تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى su jumhur جمهور abin ابن suka ce ya halatta malam kuma yace wannan shine mafi inganci bisa ga zance mafi inganci li'annan nasika haqiqa li'annan nasika haqiqatan huwa Allah domin mai shafewar shine Allah ba hadisin ne da kansa yake shafe aya ba Allah shine dai mai shafewa wannan ma huwa illa dalil wal kitabu dalil wa kadhalika sunnatu dalil lakin an-nasikha al-haqiqa هو الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كوي من ذا الله هذا مواسط آدم فإن كل ما صح عن رسول الله فأحكامه من الله ده أبن دي إن أنت من ذا الله فدأته كنت نتبتسر قال الله كنا تند الله تعالى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سيتمي ومثلوا ومحل النزاع كي ومحل النزاع الحكم وليس اللفظ وعليه فإن لفظ بخير منها أو مثلها يكون من السنة كما يكون من القرآن والأحكام كلها من الله تعالى إن الحكم إلا لله والله أعلم yace wa mahallin niza inda muke ake inda dagar take ba ya magana ne na lafazin ba akan ma'ana ake abinda za ake gane ma'ana ake kokarin ko a shafe ko a tabbatar da ita ba wai lafazi ba dan za mu ga akwai abin babu lafazin amma ma'ana tana nan muna aiki da ita ina fata an fahimta to idan kuwa ma'anonin ake kallo hukuncin da ya tabbata ta fuskar lafazza ake kallo to wannan kaga ai dukkan wani hukunci an yadda daga Allah subhanahu wataala ne mahallin da za a yi alhukumu wa laysa al-lafzu wa alayhi fa inna lafza bi khairin minha aw mithliha yakunu min as-sunnah kama yakunu min al-qur'an bi khairin minha min al-kitab wa min as-sunnah aw mithliha min al-kitab aw as-sunnah abin da yake so ce kenan ma dama al-hukma sadirun عن ما دام الحكم صادرا عن الله سبحانه وتعالى فإذا أحكام الله تعالى متساوية من حيث هي ungane ma'ana a iya samun tun da daga wajen Allah ne mutasawiyatun min haythu masdar an masdaraha huwa Allah subhanahu wa ta'ala kun fal hakamu kulluha min Allah in al hukmu illa lillah wallahu a'lam وقد مثلوا لذلك بقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ونسخت هذه الوصية هذه الوصية للوالدين بحديث لا وصية لوالده فإن الإجماع منعقد على معنى هذا الحديث يكفي مثالا da suke barowa نسخ الكتاب بالسنة المتواترة shine wannan hukuncin da ke cikin suratul baqara da Allah ce kutiba alaikum idza hadara ahadakumul al-maut in taraka in taraka khaira al Allah ya wajabta muku idan mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikin ku kuma ya zanto ya bar dukiya to an wajabta al-wasiyatu lil walidaini wal aqrani bil ma'ruf fa hadhihi al-aya tuthbitu أن الوصية أن الوصية فنسخت هذه الوصية للوالدين بحديث لا وصية liwaris sai wannan hadisi ya zo ce a la wasiyata liwaris ma'ana duk wanda yake zai iya cin gado sawa'un kana bil fardi aw ta'sib to ba za a yi masa wasiya ba ba ka yin wasiyar wani abu na dukiyarka ga ɗanka tunda ɗa mai cin gado ne ga mahaifinka tunda mahaifi na iya cin gado ga wanka ga kaninka ga yarka ga matarka ko mace ta yi ga mijinta domin dukan waɗannan wanda muka ambata suna cikin alwarisun duk dai wanda yake waris ne to ba zai ci gado ba to kaga alwarisun min rijal ko nawa ne 15 yani asharatun ijmalan wa 15 tafsilan alwarisat min nisa kuma nawa ne sab'un ijmalan wa asharatun tafsilan to dukkan su kowanne ɗaya daga cikin su لا يجوز لك أن توصي له بشيء من مالك ذلك لأنه وارث والحديث يقول لا وصية لوارث مع أن الآية أثبتت أن الوصية يستفيد منها الوالدان ويستفيد منها الأقربون لكن الحديث نسخ ذلك الحكم كن أي وهذا المثال فيه نظر فإن الحديث آحاد ثم إن من شروط النسخ تعذر الجمع بين الدليلين وهنا يمكن الجمع عن طريق التخصيص بأن يخرج من الآية الوارثة منهما الوارث منهما الوارث منهما ولا وصية له بمقتضى الحديث فتكون الآية في حق غير الوارث والحديث في حق الوارث وقد ذكر بعض المحدثين أن الناسخ هو آية المواريث والحديث بيان للناسخ والله أعلم ما ليتي وندم مثالي شي يا يدد قاعدة يا يدد قاعدة نسخ الكتاب بالسنة المتواترة لكنه لم يسلم في هذا المثال الذي جاءوا به فهذا المثال غير وارد في هذا المحل saboda me yace na farko fa innal ahadisa ahad wannan hadisin lam yartaqi ila darajatil mutawatir innama huwa min ahadith al kaga in muna magana akan naskhul kitabi bi sunnatil mutawatira fa hadha al hadith غير صالح لأن يكون مثالا لأنه من أحاديث الآحاد sannan kuma thumma inna min shurutin nasakh yana daga cikin sharadin ka ce hadal hukum nasakhun li hadal hukum ta'azzurul jam'i bayna dalilain an an ya dalilan guda biyu a aiki da su sun ki wato lokacin za a yi maganan nasakh wa huna yumkinu al-jam'u an tariq at-takhsis anan ko ya iya yiwa ka ɗauka aya amma wal hadith khas idan ko zai iya wa kaga bai zama akwai wani cewa wani ya shafe wani ba kenan bi an yukhraja min al-ayati al-warithu minhuma aya ta ce كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية للوالدين والأقربين لفظ الأقربين da فادي يدخل منه الوارثون من الأقربين وغير الوارثين من الأقربين دسنا تكمل الأقربين تسيها ديسي يزو سي تقعي إيه تفاتي يتي لا وسية الوارث تمر قامن سن الوالدين الوالدان من الوارثين تو تسيكم وبنتك تكيان الأقربون من الوارث منهم ومن هو غير الوارث وكل وارث من الأقربين فهو خارج من الاستفادة بالوصية بدليل هذا الحديث لأنه قال لا وصية الوارث sai zanto albaqi sabitun lahu alwasiya idan kaga anan gurin alaka bain al-aya wal hadith hiya alaka bain al-am wal khas وبالتالي فلا نفخ fi هذا ina fata an fahimta yace to wannan kaga shi yasa muka ce bai kamata ya zama da a matsayin misali ba fatakunu al-ayatu yani bi an yukhrij min al-ayati al-waris minhuma fala wasiyata lahu bi muqtada al-hadith dukkan wanda yake al-waris min al-aqrabin sai zanto la wasiyata lahu saboda hadisin ya nuna haka fatakunu al-ayatu fi haqqi ghayr al-waris ayar kuma sai zanta tana nuna wanda ba waris ba wal hadisu fi haqqil waris hadisu kuma yana nuna al waris wa qad zakara ba'd al muhaqqiqin anna an nasikh huwa ayatul mawaris waɗansu daga cikin malamai masu bin diddigin al'amura su sun tabbatar da cewa abin da ya shafe waccan aya ta suratul baqara ba wai wannan hadisin bane ba a ayar yusikumullahu fi auladikum ita ce ta shafe ta kun gane wal hadisu bayanul nasikh shi kuma hadisin bayani yake game aka shafe ba wai yana ba shine annasikh ba min haythu hawa inma huwa bayanun linnasikh kun gane ai wallahu a'lam واما الثاني وهو نسخ السنه المتواتره بسنه المتواتره to yanzu a nan gurin ya ba mu aiki aikin dai ya ba mu shine misalin da aka kawo ya rushe shi ko bai kawo wani ba ya shiru ya kyale kaga dole mu mu nemi wani misali inda za mu samu sunna mutawatira ta shafe alqur'ani ta shafe wani hukunci tabbatacce cikin alkur'ani mhm. wa amma sani wa amma sani wa huwa nasu sunnati mutawatirati bi sunnati mutawatira mm. wa huwa majma وهو مجمع عليه مجمع عليه مجمع عليه بين القائلين بالنسخ قال في شرح الكوكب المنير واما مثال نسخ نسخ متواتر السنه بمتواترها فلا يكاد يوجد shafe sunna mutawatira ta hanyar sunna mutawatira wannan huwa mujmawan alaihi bain alqa'ilin bin nasr duk malaman da suka yadda aka yi annasakh to sun yadda cewa jaza an yunsakh as-sunnatu mutawatira bi sunnati mutawatira misliha duk sun yadda da wannan misalin da aka kawo ya rushe shi ko bai kawo wani ba yayi shiru ya kyale <laughs> kaga dole mu mu nemi wani misali inda za mu na mutawatira ta shafe alqur'ani ta shafe wani hukunci tabbatacce cikin alqur'ani وأما الثاني وأما الثاني وهو نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة وهو مجمع وهو مجمع عليه مجمع عليه مجمع عليه بين القائلين بالنسخ قال في شرح الكوكب المنير وأما مثال نسخ نسخ متواتر السنة بمتواترها فلا يكاد يوجد شافي سنة متواترة mutawatira سنة متواترة ونم هو مجمع عليه بين القائلين bainal duk malaman da suka yadda aka yi annasu to sun yadda cewa jaza an yunsakh as-sunnatul mutawatira bi sunnatul mutawatira misliha duk sun yadda da wannan ya faɗa cikin sharhin kawkabul munir wannan al munir yana ɗaya daga cikin littattafai masu muhimmanci a usulul fiqh wa amma misalu naskhi wa amma misalu naskhi mutawatir sunnah bi mutawatiriha fala yakadu yujad a samu sunna mutawatira wata sunna mutawatira to ta shafe ta malamai sun bincika har yanzu sun rasa misalin an sallama da ka'idar min haisu hiya lakinnahu lam yajzu laha misalan <laughs> an gane ko amma faɗin ja'iz din inda wani zai binciko watan wata rana to shikenan ja'iz kenan an riga an tabbatar yanzu sun su ba su samu misali qawluhu qawluhu wa nasxu al-ahad bil ahad hmm. ay wa yajuzu nasxu al-ahad bil ahad وهذا مجمع عليه بين القائلين بالنسب لاتحاد الناسخ والمنسوخ في المرتبة والقوة دومن الآهد الآهد يا ذنتو مرتبة صدقية كرفي دمتعي ومثاله ومثاله تقدم في حديث هريرة رضي الله عنه مم. قال في شرح الكوكب المنير وله أمثلة كثيرة أو كاجا مثال وانت حديث بريدة كنت زيارة نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها yana daga cikin ahadis al-ahad daga nan sai mai قوله وبالمتواتر أي ويجوز نسخ الآحاد بالمتواتر لأنه أقوى منه ما يوجد shafe suna mutawatira ta hanyar suna mutawatira wannan huwa mujmawan alaihi bain alqa'ilin bin nasakh duk malaman da suka yadda aka yi annasakh to sun yadda cewa jaza an a as-sunnatu mutawatira mutawatira misliha sun yadda da wannan ya faɗa cikin sharhin kawkabul munir wannan alkawkabul munir yana ɗaya daga cikin littattafai masu muhimmanci a usulun fiqh wa amma misalu naskhi wa amma misalu naskhi mutawatir sunna bi mutawatiriha fala yakadu yujad a samu sunna mutawatira wata sunna mutawatira to ta shafe ta malamai sun bincika har yanzu sun rasa misalin an sallama da ka'idar min haisu hiya lakinnahu lam yajzu laha misalan <laughs> an gane ko amma faɗin ja'iz ɗin inda wani zai binciko watan wata rana to shi kenan ja'iz kenan an riga an tabbatar yanzu dai sun su ba su samu misali qawluhu qawluhu wa nasxu al-ahad bil ahad hmm. wa yajuz nasxu al-ahad bil ahad wa hadha mujma'un alayhi bayna al-qa'ilina bin nasl hmm. ittihad an-nasikh wal mansukh fi martabati wal quwwa domin al-ahad da al-ahad ya zanto martabarsa ɗaya ta ƙarfi da matsayi wa misaluhu تقدم في حديث بريدة رضي الله عنه قال في شرح الكوكب المنير وله أمثلة كثيرة أو كاجا مثال وانت أن حديث بريدة كنت زيارة نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها yana daga cikin ahadisul ahad daga nan sai me قوله وبالمتواتر أي ويجوز نسخ الآحاد بالمتواتر لأنه أقوى منه وهذا أيضا محل اتفاق قال في شرح الكوكب المنير ولكن لم يقع ya faɗa cikin sahih kutubul ya ce wannan ya halatta wato zai iya yiwa sunna mutawatira ta shafi ahad amma kuma ba a samu ba a cikin misali a misalai sun bincika su iyakacin sun su malamai ba su ga inda hakan ta faru ba قوله قوله ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة هذا an النوع النوع الرابع وهو أن يكون الناسخ سنة والمنسوخ قرآنا والمراد بالسنة هنا غير المتواترة لأن نسخ القرآن بالسنة المتواترة تقدم ذكره عند قوله ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر يو ينا نكون كادة تاسي المتواتر بالمتواتر تو يا إذا إيا المتواتر إن واتو نفركو كتابا كان أو سنة فيكون المراد بالسنة هنا الآحاد أه. فيكون المراد بالسنة هنا الآحاد فالآحاد لا ينسخ القرآن لا ينسخ القرآن. جميل لأن القوي لا يوصف بأضعف منه بأضعف منه بأضعف منه كما سيأتي وهذه العبارة موجودة في بعض نسخ الورقات جميل ويشكل عليه قوله ويشكل عليه ويشكل عليه قوله ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد لأن المتواتر يشمل الكتاب والسنة فيكون, تكرا فيكون تكرارا إلا أن يكون قوله المتواتر خاصا بالسنة الله أعلم كنت أنت رأى بندي كيني في أنا بيتي ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر يتي لبن المتواتر يا إيا زما الكتاب يا إيا زما السنه da annal kitabu mutawatir shi qur'ani gaba ɗayansa mutawatir ne to amma a min ha mutawatir min ha gairar mutawatir da haka naskul mutawatir bil mutawatir dakhala fi hadha naskul qur'ani bil qur'an wa dakhala fi hadha qur'ani kuma bis al mutawatira kun gane ai fa yakun muradu bis sunnati anan gurin da yazo kuma yace wala yuzu naskul kitabi bis sunna anan gurin baya nufin sunna bi ajma'iha yana nufin as sunnatul ahadiyya tunda a sunnatul mutawatir ya riga ya bayani akan ta a baya kun gane ai fa yakunu al-muradu bi sunnati huna hiya al-ahad al-ahad fal ahad la yansakhu al-qur'an qawiyya la yunsakhu bi adhafa minhu kama sayati kun gane wai hujja cewa hadisin ahad baya shafe qur'ani hadisin ahad da'if ne min haythu huwa amma qur'ani kuma qawi ne da haka babu yadda za a da'if al qawiyya babin za a yi mai naskin al'aqawa bi atsafa minhu abin da yake mafi karfi mu dauko abin da yake mafi rauni mu ce ya shafe shi sai ce wa hadhihi al-ibara mawjudatun fi ba'd nusakh al-waraqat wannan ibara da ya faɗa nan gurin akwai ta waɗansu sassa wato ainihin na alwarakat wa na nuska nuska na alwarakat fi usul fiqh wa yushkilu alaihi qawluhu wa la yajuzu naskhul mutawatir bil ahad amma za a samu matsala da daurewar kai idan a cikin maganar sa la yajuzu naskul mutawatiri bil ahad domin lafazin al mutawatir ya shafi al kitab ya shafi kuma me as sunnatul mutawatira yace saboda la anna al mutawatir yashmul al kitab was sunnah fa yakunu takraran anan sai zanto kamar mai mai yayi illa an yakuna qawluhu al mutawatir sai dai in yana nufin al mutawatir din anan gurin khassan bis sunnah abin da yake nufi ya zanto wala ya juzu nasku sun al mutawatir bil ahad in haka yake nufi to shikenan amma in yace mutawatir to ya alkitab was sunna duk sun shiga ciki wanda kuma zai zama mai mai akan abin da ya riga ya faɗa a baya kun gane ai وقد ذهب المؤلف رحمه الله في كتابه البرهان إلى جواز نسخ الكتاب بالسنة وذكر ما يؤيد ذلك shi al-imam al-juwayni ya faɗa a cikin littafin al-burhan dinsa na usul fiqh cewa ya halatta naskul kitabi bis sunna kuma ya ambaci abin da yake karfafa haka a can cikin littafin nashi al-burhan قوله ولا المتواتر بالآحاد أي لا يجوز شرعا نسخ المتواتر كالقرآن والسنة المتواترة بالآحاد لأنه دونه في القوة لأن المتواتر قطعي والآحاد ظن والآحاد ظني والآحاد والآحاد ظني والشيء إنما ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه كما تقدم kun gane na abin da ke nufi bayan za a dai ahad ya zo shafe me almutawatir wannan ahad din dama dai duk inda kaje an ce ahad to cikin hadisi ke nan amma ba qur'ani ba to amma almutawatir ya iya zantowa qur'ani ya iya zantowa hadisi ma'ana sunna ahadiyya dai ba ta shafe ayar qur'ani sannan ba ta shafe hadisi mutawatir wannan abin da yake so ya ce kenan a nan gurin sai ce la yajuzu shar'an naskhul mutawatir kal qur'ani was sunnatul mutawatira bimaza bil ahad li'annahu ay li'anna al ahad دونه أي دون الكتاب والسنة المتواترة في القوة لأن المتواتر قطعي والآحاد ظني dan dai da aka ce mutawatir to kana da tabbas ɗari bisa ɗari cewa eh in qur'ani ne maganar Allah ce in hadisi ne kuma lalle manzon Allah ya fada in dai mutawatir ne qat'iyyun ne ai qat'iyyu thubuti wa dalala amma al ahad hadisin ahad kuma suka ce zanniyun ne abinda suke nufi zanniyun ma'ana zannar rajihar kenan kana da zato ne mai rinjaye cewa manzon Allah ya faɗa amma bai kai martaba ta yaqini ba wa shay'u inna ma yunsaku bi mislihi shi ko abu ana iya shafe shi da kwatankwacin sa aw bima huwa aqwa minhu ko da abin da yafi shi karfi kamar ta kaddam sai ce mai wahada hadha wa hadha madhhabul jumhur mm. wa dhahaba jama'atun min ahli adh-dhahir minhum ibn hazm ila jawazihi وهي رواية عن أحمد وهو الراجح إن شاء الله ما دل wannan maganar ita ce tafi karfi ko shakka zuciya ba za ta nutsu ba wato dan abin da ya sa shi kanshi kasa hadisi cewa haza hadisun mutawatir wa haza hadisun ahad ba kisma ce ta ahlus sunna ba mu'tazilawa suka kawo ta to ya zamu dauki ka'idar yan bid'a mu mu'amalanci littafin littafin wahayin Allah da su kwata kwata da haka ibnu hajar a cikin rawdatun nadir ko nukhwatul fikr yake cewa ai gaba ɗaya wannan kasa hadisi da ga mutawatir wa ahad yace laysa min usul ilmi hadis ba cikin ilimin hadisi mutum mutazila suka kawo shi da karfi suka cusa shi amma malaman hadisi ba su kawo shi ba a matsayin wannan su ka'idar malaman hadisi ita ce ka'ida amma idza sahal hadisu fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta kawai shikenan sawa'un kana mutawatirin aw kana ahadan sawa'un akbar bihi fardun minan nas aw akbar bihi mi'atu minan nas ina ba ta amfani da amma su mu'tazila suka kawo haza mutawatir haza ahad haza zanni dalala haza qat'i dalala wannan fitan mu'tazilanci ne Shi ne ranan waɗanda suka je biyu ke idan muka manta ba wancan satin muka yi ta rigima da wani malami ya kawo wannan kuma yana so ya yi wa ahalin suna hukunci da shi iya dalala iya subutu wa dalala dukkan su wannan bid'a ce fa wannan maganganun <laughs> su kansu maganganun bid'a ne amma kuma yana so ya yi wa ahalin suna hukunci da su don tsabar zalunci kuma amma kuma kar wani ya magana sai a ce idan kai magana ka kawo sabani ai ka kawo rigima ai ko in ba ku ku faɗa abu ba a iya ba mu ko abin da muka ce wannan karkasa adilla cewa hunaka qat'iyyu subut wa dilala sannan qat'iyyu subut zanni dilala sannan zanni subut qat'iyyu dilala sannan zanni subut wa dilala ba zan to kasma ruba'iyya ba waye ya fade ta shi kanshi bai faɗi wanda ya fade ta ba muka ce a fadi ina marja'inta a cikin littattafan sunna usulul fiqh malaman usulul fiqh suna ta faɗa ta amma waye farko wanda ya fara faɗa ta a tarihi mutazilawa ne fa shikenan sai ka dauki wannan kuma ka ce zaka wa ahlus sunna hukunci da shi wa ahlus sunna jahilai ne ba sa karatu ba sa lura da kaya ka tsayi buta wadda lala zanni buta wadda lala din waye ya faɗa shi ne fa maganar kuma ya kasa tabbatar da waye ya faɗa hatta ya lijal jabal fi samil khiyat ba sai iya faɗa ba to amma kuma sai mutum kuma amma ana so kuma shikenan sai kai shiru dan kada ce ka kawo sabani ya eh, sai kai shiru kada ce ka kawo sabani ahlus sunna da su zo sun rikice wannan ya zo bude makaranta wato bude makaranta malafi ne wannan ya bude makaranta a can wancan ya bude makaranta a can ma'ana shi ne rikici amma baya taba cewa wancan ya bude majalisun dalilu a can ya hana mutane bacci wancan ya sa lasu kana 20 ya hana mutane bacci duk ba sai magana kan wannan ba su ahlus suna sun bude majalisi su ne suka laifi kaga wannan nau'i ne min nifaq nau min anwa'in nifaq ahlu suna ba ma tsarkake ahlu suna mu ce ba su da kurakure a ciki muka taso a ciki muka yi ta rikici da yan uwa wanda har yanzu muna nan suna nan ba mu taɓa fitar da su mun ce su ba ahlu suna bane amma ba za mu kyale mutum akan kuskuren sa ba har yanzu kuma mun fi son shi sama da wani dan bid'a amma baya nuna mu tabbatar da shi akan kuskuren sa wannan ita ce ka'ida amma kai kana wajen sunna kuma kana zagin ahlus sunna kana son ka faɗa musu da zasu kuma kai kana wajen ta taɓa yin haka a duniya yace li annal qat'iyya huwa al-lafz li annal qat'iyya huwa al hmm. wa mahallu an-nasb huwa al-hukm mhm. kaga anan gurin ya komar da kai magana da ya baka dazu yace mu muna magana ne akan me al ba al-lafz ba hukunci ba ya za karbe shi hukunci in dai ya zo daga Allah ko manzansa ba a shartanta sai ya zama mutawatir sannan a karba za a karba har za a karba mutu abinda ake bukata shine mai asiha. sihha shin ya inganta ko bai inganta ba eh لأن الدلالة باللفظ المتواتر قد muradu ظنية zalika. أن يكون المراد غير ذلك فحينئذ لم يرفع الظني لم يرفع الظني إلا بمثله in an kace ذاك مغانا dalala. dan ta zo hadisi mutawatir ya nuna dalala ka dauka kuma ita ma ta zama qat'iyya 100% ai dalala din ta iya zantowa ita ma zanniya ce Allah hasabi ma zahara lil mujtahid ko al mustadil mai san kafa hujja ya iya da'awar wata ma'ana karkashin aya ko hadisi kuma ya zanto ba haka ma'anar take ba alal haqiqati kun gane ai wa misalu zalik misalu zalika ma rawahu abdullah ibn umar رضي الله عنهما قال بينما الناس بكوبا في صلاة الصبح جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فاستقبلوها فاستقبلوها واتو ديك مسكينة وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة ممتاز wato nan gudun yana so ya kawo maka misali na me na me na shafe al-mutawatir bil ahad da yake ce maka ya halarta al ahad ya nan hadisan da Abdullahi bin Umar ya yana magana mutane suna quba suna sallah asubahi iz ja'ahum atin sai wani mutum ya zo musu kaga ai mutumin shi kadai ne su ko ya tabbata bi tsarikin tawatur cewa ina ake kallo ana sallah ana kallon sham ana sallah sai wani mutum shi kadai ja'ahum atin fa qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi alquran sai ku bayan Allah manzan Allah fa riga an saukar da qur'ani akan sa tun jiya wa qad umira an yastaqbila Ka'aba an umarce shi rika kallon ka'aba a madadin baitul maqdis fastaqbiluha ku juya ku kalli ka'aba wa kanat wujuhuhum ila sham a wannan lokacin fuskokin su suna fuskantar baitul maqdis fastadaru sai suka juya gaba daya ila alka'bati zuwa ga ka'aba ba su tsaya ba sun ce kai kadai ne ko mu ya tabbatar tawatur kuma ba ma shafe me mutawatir sai da mutawatir <laughs> irinsa kaga wannan ba karamin misali bane ba ba karamin misali bane ba to shi yasa idan mutum ya koma sunna sai huta amma da ya shiga wadansu rudani sai mutum ya samu kansa cikin balbala fikriya la nihayata laha sai ce me wajhu dalala والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه فدل على الجواز والله أعلم wato wannan littafin yana daga cikin alherinsa a cikin littattafai na usul fiqh kanana kasratul amsala yawan misalai bayan kasancewarsa mutum ne ahlus sunna zai tafi akan tsarin sunna to kasratul amsala yana daga cikin abin da yake yuwaddihul qa'ida dan kare to kawai kana indaka qawaid aqima allati la talit kana da ka'idoji wanda suke gaba ɗansu su ba sa haihuwa to kaga amsala ɗin su ne ya'ya da suke haihuwa da karkashin mai ka'ida saboda haka shawara da nake ƙara baku wallahi ba daga nan ɗin nan zuwa nan gurin duk wanda ya masa kyakkyawar fahimta zai iya magana ta ilimi cikin kwanciyar hankali ba tare da samu kansu cikin ruɗu ba sannan wani ba zai zo maka shirme ba ko da daga nan zuwa nan kadai inda muka karanta ɗin nan in dai mutum ya masa kyakkyawar fahimta kuma ya yi kokarin misalan da ke ciki ya kiyaye su ya bibbi su ya wasa a da'ira ta tunanin su shima ya ba'd al-amsala yayi kokarin kawo waɗansu misalan da zai gani ko cikin littattafai na tafsiri ko cikin littattafai na hadisi da za ce wannan ayar ta shafe wannan yayi kokarin to wannan shafewar za ta shiga wani babi shin tana cikin kisma na a samun nasu bi itibar al-mansuk ko kuma a samun nasu bi itibar a samun nasu bi itibar nasu sannan nasu kuma zabi ma za ne ya wasa a da'ira din tunaninsa sai samu hutu mai yawa wato ya zanto cewa muna muzakara muna rikewa ya zanto cewa muna muzakara muna rikewa amma abubuwa wato in dai mutum bai dauki ilimi daga mazdarinsa na asali ba wallahi zai sha wahala wallahi ranar mun tausaya wannan bawan Allah matuƙa bakin na kunfa akan abin da baya da gaskiya mi'atan fil mi'a dan yana kokarin ya tabbatar da cewa salaf suna tawili salaf suna tawili amma ya kasa yin tahrir muka ce me yasa baka yi tahrir me ake nufi da tawili ba shin idan salaf sahabi ko tabi'i ko tabi'i tabi'ina sun ce tawili a lokacin su shine ake nufi da tawili a yanzu ya sha bamban istilahat na alqudama takhtalif an istilahat almutaakhirin a yanzu mu da mun ce tawili ya tabadaru zuhin cewa ila me ake nufi da tawili shine a tawili inda almutaakhirin to sai ce salaf suna yi amma ka ki ka tantance wani iri ne salaf suke wanne ne ko wanda ba sa yi domin maganar ka cewa salaf suna tawili ya shiga cikin kowane mai nau'i na tawili to kaga wannan hakikanin zalunci kenan a babin ilimi sannan kuma kawo waɗansu misalai da cewa duk suna daga cikin ayatul sifat salaf sun saba a ayatul sifat mutum ya kawo misalai wajen goma sha ɗaya wanda babu guda ɗaya da ya inganta ya kawo fa aina ma tuwallu fa samma wajhu la illa Allah wa sallallahu alaihi sai salaf sun yi sabani waɗansu sun ce wannan ayar ma'anarta kaza waɗansu sun yi tawili kuma ƙarya ne salaf ba su yi saɓani ba wajen isbatul wajhi lillah duk salaf sun yarda Allah yana da alwajhu wajhun da yake la laysa ka mislihi shay amma abinda suke saɓani cin wannan aya min ayati sifat ko kuma ayar tana ba da wata ma'ana in kana son isbatul wajhi ka je wani dalilin daban wannan ayar ba shi take nunawa ba shi ne fa amma sai ya kawo sun yi saɓani wasu sun tawilin aya kuma karya ne abinda da salaf suke nufi cin wannan aya ta fa'ina ma fatuwallo fa samu wajen Allah hal siqat hadhihi al-aya lid-dalala ala anna Allah ta'ala muttasif bil-wajh aw inna hadhihi al-aya inda ma ja'at li bayani ma'anan akhar domin kalmar al-wajh din yutlaqu wa yuradu bihi wajhu Allah ta'ala yutlaqu wa yuradu bihi al wurin da ka fuskanta kake ta a ita ka iya fitowa daga da ka in ce aina waje ka yau ka ce wajihi ila suk ko a tawajjahu ila suk dan lafazin ya halatta a larabci a bashi wannan ma'anar ta sai waɗansu cikin sulaf suka fassara cewa abinda ake da yanzu ta aina wato lufa san wajhullah ma'ana duk inda ka fuskanta a nan jihatullahi take ba wai wajhullahi ba da haka ibn kasir ya kawo hadisin muslim karkashin ayar cewa waɗansu malamai sun kafa hujja da cewa ya halatta ga matafiyin da yake kan dabba matafiyi yi kalli duk inda ya ga dama wajen sallar nafila ba sai ya kalli alƙibla ba bidlati qawlihi ta'ala fa aina ma tuwallu fa samma wajen wallahi ya kama hadisi cikin sai musulmi kan wannan amma mutumin nan duk ya rufe wannan yayi shiru sai ce wato waɗansu daga cikin salaf sun yadda Allah na da na wajen waɗansu kuma sun yi tawili sun ce ba ba wa ake nufi ba wanda ƙarya ne yau mai yi kusa an sakin fasara biyu salaf suka yi mata waɗansu suka ce hadhihi al ta tadullu ala thubuti sifati saqi lillahi ta'ala waɗansu suka ce a hadhihi al-aya laysa fiha lala ala zalik wa inma tukhbir an su'ubati al-umur yawm al-qiyamah an shiddati al-umur yawm al-qiyamah su waɗanda suka ce tukhbir an su'ubati al-umur ba wai suna inkarin as-saq bane ba su suna ganin as-saq inna ma sabitun bi dalilin akhar la bi hadhihi al-aya idan hada wajhu al-khilaf amma dukkan su ajma'u ala anna saqa sabitun lillahi ta'ala ala wajhin yaliqu bihi amma hal hadhihi al-aya tadullu ala saq أو ala بحديث للدلالة على aya وإنما الآية تدل على معنى آخر شنو فسر قانون سبا أما kawo shi to sun yi tawili nan ma salaf sun yi tawili haka duk yake kirwa kidayo a gaban idan wanda suka je daga wajen na jin kai baka ji ba amma a cikin ko wanda suka ji yi ta kidayowa yana ƙarya babu gaira babu dalili cikin ikon Allah dama mun riga mun ga abin kafin mu je muka jini da Muhammad Sani shikenan kuma sai mutum ya tada rigima ba ba ba ba eh ta kokarin ah, ahlus sunna da amma aisha tana nune wannan ya zo bude makaranta ba na bude makaranta shine ne wannan ya zo kaga ya shiga ya fita daga wancan filin dagar muku abin da muka ce da shi wannan abin da kai fada ya yadda da kuskuren ya yi wa salaf karya a ciki amma irin waɗannan su da duk lokacin da suka kama gisu da su ce ai mu ma da a gidan dariƙa muke ba mu dariƙa to an ba ku dariƙa amma ba ku sunna kuma sai me kuma ma'ana ba da ka fita da dariƙa bane ka zama musulmi sai ka shiga sunna <coughs> ba aikin mu bane wani fitar da mutane daga dariƙa aikin mu shine mutane su bume sunnar maza Allah amma dan ka fitar daga dariƙa kuma ka ji ka shiga wata bid'a kamar ka faɗi daga sama ne ka zarce rijiya baka dare a kasa ba sai ka zarce rijiya kuma to kaga an fita daga wani kuskure an fada cikin wani kuskure ne yafi wannan ni ma da a gidan dariƙa nake yanzu ba na yi to baka sai me ko baka sunna filin dagar shin kana sunna ko baka sunna ita ce maganar ana ga wato abubuwan suna da kyau <laughs> wato eh eh hargitsa su hargitsa mai yawa ai kurakuran suna da yawa kurakuran suna da yawa babu abin da yake da takaici kai ta dangana yayi ta dangana magana zuwa ga salaf kuma ƙarya ne ƙararraba ba haka suke nufi ba dole sai mutum ya fahimci islahat din su ibn al-qayyim a cikin littafin ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin ya yi maganganu masu kyau irin waɗannan bambance tsakanin islah na matar kare da al-qudama ya yi bayani mai matukar kyau sosai da sosai yace yanzu a nan a ƙarshen zamani inda mutu da an ce makaruhi ka riga ka san cewa shine mai ma la yusabu ala ma la yuaqabu ala fi'lihi wa yusabu ala tarkihi wannan shine makaruhu yace amma a wurin istilahil qudama idan suka ce ana akrahu kaza suna nufin haramun ne dan sun sun dauki larabcin alqur'ani alqur'ani ya kidaya ababe manya manya ya fara su da shirka la taj'al ma allahi ilahan akhar fa taqa'uda mazmuman makazula sannan la taqtulu auladakum sannan la taqrabu zina sannan la taqtulu an-nafs allati harrama Allah sannan la taqrabu mal al-yatim sannan wala taqfu ma laysa laka haka duka waɗannan azaim kaba'ir dhunub ne sai ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha shi yasa su suna ganin inda za su faɗa masa wani abu daban ba yadda Allah ya ce ba sun saba larabcin alqur'ani yasa ce shi yasa atba'ul mazahib suke kuskure wajen hikaito a kawal na immatul mazahib idan malaka ce ana akrahu kaza baya nufin cewa da darura wannan abun makaruha ya islahi mu na mutaassiri yana nufin haram idan imam amurka ce ana akrahu kaza la ya'ni da darura ba lalle bane zan zanto wai abin da yake nufi da wannan ita ce al karaha al muta'arif alaiha indana ina ba da kun fahimta to sai ya dauki wannan ya har ya tsabaina sulahat al mutaakhirin wal qudama ya kawo ya cika wajen shafi shafi nawaye awa ɗaya da wani abu yana larabcin da baya da ma'ana wajen kokarin tabbatar da abin da ba shine hakikanin gaskiya ba to duk abin da yake kawo wannan ya'yan uwa shine idan mutum bai koyi abubuwa na ilimin aƙida, ba bai da maluma na aƙida, wallahi ya shiga uku duk wanda ce kai tsaye shi zai shiga littafi ya fahimci addini amma bai da asasiyat akan aƙida. ya gama yau saboda littattafan nan galibin su a cike suke da maganganun yan bid'a da na yan sunna sai in kana da muqaddimat asasiyat a babin aƙida sai ka iya tantancewa islahat kyawawa sai ka iya tantancewa yanzu littafin daga cikin littafin da zaka fi fa'idantuwa da shi a cikin tafsiri akwai qurtubi a ciki amma kaga ko ash'ariyanci mai tarin yawa wanda ba za ka iya ganewa ba sai in kana da da kan aqida lokacin da kake da da masu kyau akan aqida duk inda zai kaucewa sai ka ka san nan gurin ya bi wani layi kike da suka da shi a wannan ka dauki fa'ida da ciki idan ka dauki littafai da dama irin na Ibn Ashur a tahrir wa tanwir wanda ke da karfin larabci da usulubi mai kyau da menene amma akwai tasirantuwa da akaliyar idan ka dauki irin su tafsirul manara na Rashid Rida za ka fa'idantu fa'idojin ilimi masu yawa amma akwai kuma waɗansu wurare da yake sun saba ahlus sunna ɗari bisa ɗari inkarar jin inkarar mala'ika sun sai zai faɗa cikin wani turbe bai sani ba musamman tunda suna da ƙarfin larabcin da za su da rubutun da usulubin larabci mai ƙarfi shi sa muqaddimat akan aƙida na da muhimmanci sannan ya rika ɗauko ɗan su maganganu na ibnu usaimin bai fahimce su ba ya kafa hujja su kuma kan rushe sunna wanda shi ibnu usaimin shi kuma yi su don tabbatar da sunna shi kuma kai da fauda a gaba kai wai fauba wallahi wallahi da muka taho ni da Dr. Muhammad Sani muna ta jin tafe ba sai to wannan fa ne kuma waɗanda suke jagorancin abin da shafi harkokin addini na babban malami ne a bangaren islamic studies zai karantar da addini kuma zai zai cikin irin ma'ana dole in za yi digiri a bayar akan addini ko za yi master ko zaka fi hiji ya iya wa ne supervisor ɗinka ka kawo duk ababen da suna biyu soke ya ɗora maka waɗannan kuma ya ce su ne daidai kai kuma ta kaddashe da ta maka ne ai ai dakta ne ko profesa ne ko wani abu kan sana ko illa shi yasa eh, ilimi da takardar shaida mutum ya yi shi don ya samu takardar shaida ilimi na kaje wajen malami ka ɗauki karatu yana da muhimmanci ka nemi malamin suna kai karatu wajen suna da muhimmanci saboda haka yana daga cikin gatan da za ku yi wa kanku alhamdulillah yana ta samun yan uwa suna ta fitowa dr bashir ga muhammad sani ga sauran yan uwa da suke duk inda ake wani karatu da mutum zai karu waɗannan ka'idoji na ilimi na ƙasar su suka fi komai muhimmanci wallah su ne babban guzurinka ba wanda zai maka karatu daga farko har karshe kai ne za ka yi karatu amma shi zai baka mafatih ne waɗannan qawaid fahimi masabatul mafatih allati taftahu biha abwab ilmi amma ba su ne hakikanin ilimin ba ta yadda in ka kare ka kare ilimi amma su mabuɗe ne na ilimi in ka je ka shiga komai yadda kake da fahimtar larabci to sai ka kuskure da dama daga cikin yan uwa inda suka samu kansu cikin kuskure ba su ɗauki waɗannan ababai daga ƙasa ba sai su ɗauki littafi da sama in suka ɗauki littafi gwargwadon shaharar mai littafin gwargwadon yadda za su ba shi tazkiya su ɗauki komai a ciki ko shirme ko abin da yake daidaitai da baya da wata kowa ta tamiyya yana daga cikin albarkar karatun jami'ar islamiyya ta madina shi ne idan malami ya zo yanzu zai karantar da usul fiƙihi kun je shekara farko zai karantar da ku usul fiƙihi wani zai wata biyu muqaddima kawai yake akan usul fiƙihi wata biyu sai yana lacca muqaddima yake akan usul fiƙihi sai ba ku muzakkira mai shafi da hamsin tun ce kawai a lokacin abin da yake so ya baka yaushe aka fara wannan ilimi suwaye suka fara wallafa a cikin sa da wani malami da wani wali ɗan wani gari wani littattafai ne mafi ingancin littattafan da aka wallafa waɗanne da tafan mazhaba kaza a cikin wanne yafi inganci wanne ne tafan mazhaba kaza a cikin wanne yafi inganci littafi kaza ingantacce ne amma yana da ma'akhir menene ma'akhir da mulahazat kurakuran da ke cikin littafin sai mutum yi wata biyu wani na mukaddima in zai karantar da kai aqida haka zai ma in zai karantar da kai tafsiri haka zai ma ko nahawu mutum zai karantar da kai wani malamin da zai karantar da mu nahawu sai da wata biyu da rabi kawai mukaddima ke akan nahawu to sai gaba ɗaya ka wani wayewa littafan da baka taba jin su ba amma duk gashi ka san su so da ka tashi labirari ka san ina ka nufa saboda ka samu wayewa amma in ko baka san ina ka nufa ba kawai littafin da ya fara gamuwa da kai bangon sai burge ka sunan sai kayatar da kai shi zaka tsaya ka bata lokaci akai amma idan ko ka je da wannan wayewar kana shiga labirari dama ka kalli rukunin ne nan usulul fiqh can nahawu can tafsiri can ulumul qur'an can wane ne can tarih in ka nufi bangaren tarih ka san littafin akwai littafin da abu kalwarka shi kake nema malam ya riga ya maka sharhi a kansa ya yi tahlili ya baka analysis akan littafin da ka je shi kake nema kai tsaye ba ruwanka kaga nan gudun ya waffara maka lokaci ba ta lokacin da zaka yi kana bin diddigi har kafin ka zo kan wannan kai tsaye ka nufi wajen sa wannan sai mutum ya samu wayewa mai yawa to kaga wannan su hikimar wajen yin wannan baka wannan wayewar kai ka je ka zauna a nutsu yi karatu dan <laughs> ba wannan wayewar ba za ka iya wannan karatu ba karshen ta ka je ka tatrukul muhim tatrukul aham wa tazhabu ila al muhim واحيانا تترك المهم الى اقل منه اهمية واحيانا تترك ما هو اهم ما هو اقل اهمية الى ما لا فائدة له على الاطلاق فتقتل الزمن في غير فائدة هذا آه، وتشير فائدة وتو tsarin da su yi shek mai ba su kai Allah jikansu da gafara wajen asasa jami'ar ta islamiyya da irin wannan mai ban sha'awa in dai ɗalibi ya je zai karatu daga shi zai fa'idanta in kuma dama dan neman kuɗi ya je inda galibin ɗalibai suke tafiya dan neman kuɗi kawai abin da yake kallo alawansa su za ba shi a ƙarshen wata da an ba shi ya canja su koma dala yana tunanin kuma da ya gama daga nan ko ya tafi turai ko ya tafi wata ƙasa ko kuma da ya dawo gida ya shiga kasuwanci to kaga wannan ba da za a yi karatu zai shiga madina ya fito kullum yana jin kiran sallah masallacin manzon Allah ya haddace kiran sallah amma dai kuma karatu kuma ya bar shi to ko musamman in mutum zai bibici malamai da suke karatu waɗanda suke ko a gidajensu ko a waɗansu masallatai ga ga za a ɗauki ilimi ana feɗe shi filla filla to mutum zai ga ya samu fa'ida mai yawan gaske in ko mutum bai je ba karatu sukan da ake a nan gurin kuke ganin su kamar ba komai ba su ne dai karatun dai ba wani karatu sai su daga su ake farawa in dai ka samu darussa guda uku hudu waɗanda kake ganin kana fahimtar su kalli zunce su yadda ba fashi ko rani ko damuna ba fashi kuma za ka yi muzakara to zaka fa'idantu ta mai yawan gaske amma Allah akwai abin nan tausayi ga mutum ya samu takardar shaida ta sama amma bai fahimci karatu ba ko baka isa kai masa gyara ba jahilai za su ce maka ai dokta ne haka jahilai za su ce maka <laughs> kaga an shiga rikici ai malami ne a jami'a ai lecturer ne a makaranta kaza wannan kalmar lecturer ne dokta ne professor ne shi kenan sai ta ba mutane tsoro mu ko tuni malaman mu riga sun mayar da mu suka ce ko an ce maka mutum profesa ne ka bari ba wai magana da za a yi ba shi ya kare kansa da kansa yayi bayanin ilimi ka ji shi ne magana yayi bayanin ilimi a ji yayi mana aji ah, <laughs> ba shi ne magana kuma yayi a fili ta yadda jama'a sa iya shi ne magana wanda zai tsorata ɗalibai da ko su yadda ko kuma in ba haka bai kayar da su a jarabar kaga wani ai ba malami ba ne. kwata kwata ba wani kawai zan to cewa kana masa biyayya don saboda karka fada jarba kare ya lalata maka takardar abin nan shi kawai soke a cikin ne malamin ka ne ya koyar da kai ya rika zazzare ido ya koyar da kai kuma ka rasa mai karantar da kai kawai don mun zauna a ɗakin karatu tare mun yi awa biyu tare da kai shikenan ka karantar da ni kila shirme kai ta yi ina kallon ka ba yadda zan yi da kai ni ɗalibin ka ne kawai shikenan ka karantar da ni kenan wallahi dai kawai idan kuna karatu a irin wannan wuraren ku yi ta hakuri za ku yi ta jin suna zagin ahlus sunna su yi ta yi kawai ba ba abin da suka zana wato ba dai abin da ke na mamaki shine a garin nan akwai wanda suka karatu a Azhar akwai wanda suka karatu a Sudan akwai wanda an a Saudiyan suka yi sun yi a Ummul Qura akwai wanda suka yi a cikin kaza amma ba wanda suka dame su irin yan Madina ba wanda suka dame su irin yan Madina ba sa magana akan kowa ta yan Madina to kuma sun kasa fahimtar wani abu duk ina wanda suke karatu a zahar din tun kafin mu san ma za mu je karatu duk ina wanda suke karatu a sunan din tun kafin mu je san za mu karatu me yasa ba sai wani motsi akan da'awa ba ba wanda ya motsi ba kan da'awa kowa ya shiru yana cin albarkacin makaranta wani ya shiga jami'a ya buya wani ya shiga wata kulliya ya buya wani ya je ina ne ya buya sun yi shiru ba sa la yuharrikuna sakin ko a unguwarsu ba sa iya magana ko a unguwarsu ba sa iya magana to kuma suna son mai umma idan muka zo shikenan sai mai shiru to dan me a to idan mun yi magana kaddara da abin da muke kuskure muke faɗa dan Allah su ma su fito su kakkafa majalisai a yau cikin su duk wanda ce zai je masallaci ya saka rabu ya bude darasin bukhari ko muslim ko abu dawud sai ana shi sai su bude ko masallaci sai tijani kofar mata ko eh, abin nan ko kanzul budal sami ko waye duk da za su je sai abin da za su yi je duk su bude bukhari yana nan abu dawud da nan muwatta na nan su bude su je ku a rediyo a sa aji ji amma Allah suke ba za su iya ba ƙarya suke ba za su iya ba to sai suna gefe kuma suna jin haushi to ba wanda za su suka ba ka haushi yan dariƙa ba sa ba na haushi fa irin wanda ba ma dariƙa ba ma sunna waɗannan su suka fi shari ba sa dariƙa kuma ba sa sunna to waɗannan su suka fi illa dan dariƙa shi yana da ya nuna maka ga inda ya fuskanta kai da shi kun san juna za ka ce ya ce ko baiwa mai saurare dama ya alƙalanci mai sauraron nan ko a gidanka ko a gidan shi aji ba shi kenan ba to amma wancan suna gefe ai ba daidai akai ba to kai zo kai daidai mana ku yi haƙuri wato gaskiya dangantakar karatu ta tun rana ta aka yi abin amma ban ji haushi ba irin yau bara yau sati biyu kai da yin abin amma da muka zo nan gurin daga wannan abin da malamin ya faɗa sai ya ƙara tunatar da ni Allahumma alaikum salatu a bayar da yake a bayar da yake a ba kwa jin suna zagin suna din a to suna nan kullum ko musamman idan suka san mutum yana da alaƙa da usman bin affan ai ya gama yawo Abdullahi da yana masa kullum sai an kira shi an zagi jafar a gabansa ai ta zagin jafar a gabansa ba Allah ba da sai ka hankuli ka kyale su abdullahi shekaru ne zaka zo ka gama ka wuce su kuma shi da su zo bashin rita ne fa kuma inda za a gama a aka rubuta Allah kwana biyu wallahi tallahi wallahi da kun gamu haka za a ga mutum kwana biyu ya ina aka shiga haka haka kaga wannan ita ce hakikanin nifaka wannan ita ce hakikanin nifaka ke da nifaka ke to ni ba wai zagin da yake bani hauki ba ka zage ni ko ka zage ni wannan ruwanka kai kake da hujjar ka zage ni ko ka zage ni amma dan me ba za ka yi sunna ba ka san sunna dan me ba za ka yi ta ba kuma dan me sai ka mayar da sunna ita ce abin zargin ka duk wani mai addini a kasar nan ya riga ya san cewa lallai malaman sunna sun taimaka wajen a sa mutane ma kishin addini su suna sha'awar addini su tashi su ce za su kare shi yan bid'a nan duk suna na akwanta wasa kuma me yasa su baka zargin su a garin nan wani fito ce shi Allah ne wani fito ce shi manzan Allah ne wani fito ce sun yi kama da manzan Allah wani fito ce shi irin gidan waye duk suna nan ne sama ka zargin su sai dai kullum su ahlus sunna suke zagi a garin nan kirista suna gina coci duk ba su ji haushi fa amma da an ce an bude masallacin suna sai su ji haushi dan Allah wannan ba ita ce hakikanin nifaka ba wanda ba sa son su ga addini ya dauka ta sai shirme a da yadda za su yi shirya su haƙura kawai su zo su yi suna su huta mu ba mu da wani kes da su sai kawai suna shirme ba abin da suka tsare mana suna su yi ganin mun tsare musu wani abu a gari suna ganin su an tsatsare musu waɗansu ababe to kuma filin yana da yawa masallatan suna da yawa kowa je bude tafsiri ne kowa bude mana karatun hadisi kowa je bude karatun aqida kowa je buɗe ba shikenan ba in kana ganin cewa da wani da wani yan madina sun zo da sun ruɗa mutane kai ko malamin addini ne har ka kai kana da PhD dan Allah zo ka buɗe karatu a Central Mosque a babban masallaci na kofar gidan sarki sai kuma ka gyara kan mutane in kana ganin hanyar da muka bi mai kyau ce amma abin da muke so mai kyau ne yadda suna wannan munafuncin mu mu ce kar ai sunna ba sanar mun yadda amma approach din ne baya da kyau zo ka yi approach din mai kyau mu gani shikenan <laughs> ba shikenan ba mu da muka tashi muka gaishe me ake sai muka dauki wannan dan muka ce shine za a yi to kai kuma sai ka taso kaga cewa abin da muke mun washe rume ne kai kuma sai ka ɗauko naka sai ka fita sai a gani wai har zai kawo misali ya ce wai ahli sunna wai suna zaune a cikin dare shi ana ta da shi an ya akwai magana akan shi in ba ahli sunna ba dan dariƙa ba tare suke walbi din to amma duk ba zai magana wannan ba wannan shine nifaka ta ƙarshe nifaka ta ƙarshe kuma babu yadda za su yi duk inda za su je su yi wannan shirman inda muna da rai sai mun je wajen kuma a yi maganar ilimi din mu ba ka ce kai dokta bane kuma duk gashi intellectual ne suka taru a wajen kuma da larabci ake maganar wanda shine yaren ilimi yi maganar mu ka rubuto ka zo mu kuma da shi zamu yi magana ba da Hausa ba a tattauna mu muna son wannan dan mun san in za a rika tattauna abubuwa da larabci na ilimi to za a hana masu kankambar shiga rediyo suna sakarci saboda ba za su iya zuwa sam sai zanto la mahalla lahum min al iraq saboda za a zo ne ni na jira ɗin wannan tunda a cikin jami'a ne a can faculty of law ake yi dama duk abin nan duk wata za a zo a tattauna duk wanda ya shigo dama da ya daga hannu da larabci zai magana to kaga wannan yana da daɗi shi wanda ya rubuta takardar ko shafi ɗari zai da larabci zai kuma da larabci zai bude da mai gabatarwa da larabci zai duk tambayoyi neman ƙarin bayani duk da larabci za a yi da wanda zai daidai wanda zai mai mun yadda da wannan wannan kutuwa ce salima jiddan fi ittijahin sahih kuma wannan za ta hana duk wannan masu kankambar su yi wata magana kuma in sun isa su shiga wajen a gani zo su gabatar da abin da suke gabatarwa a ji da yaren ilimi yanzu zaka zo ne ka ce zaka gabatarwa da taron likitoci lacca a asibitin Malam Aminu Kano ko a jami'ar Ibada kuma ka ce zaka yi magana da Hausa dole ka ɗauko turanci tun da shine yaren ilimin da aka karanci likitancin da shi a ƙasar da kake to sai ka je gabatar da taifa kuma a tattauna da akan wannan to haka yanzu ka yi maganar ilimi kuma kake son kai ka nuna kai wani ne to sai ka zo sai a tattauna da kai da larabci shikenan ka cinye to amma irin mutanen da ba za su yi wannan ba da fa suke maganar ilimi ba yanzu wallahi kuna da aiki a gaban ku mu muna iyakacin namu mun riga mun san alhamdulillah ba mu gajiya ba gwargwadon hali muna yi abin da zamu iya kenan da muna da gejin da ya fa haka zamu iya ci gaba to amma ku kuma menene wanda kuka yi wallahi tallahi nauyin na kanku kan ku dauka kawai aikin ku shine wanda yace kaza ku zo ku faɗa mun ku faɗa mallam abdul ku faɗa waye ku faɗa wallahi akwai aiki a kanku dole sai kun tashi dole sai kun tashi karatun yanzu a yi shi sosai da sosai a fuskanci matsaloli a yadda suke ka cire tsoro ba wanda ya sai maka komai a duniya ba wanda ya sai maka komai lan yusi bana illa ma ka taballahu lana wannan ita ce magana na malam